wallahi wannan kokowa dai gwani da gwani ne suka haɗu tsakanin abba ibrahim da kuma mansur daga jihar katsina abba ibrahim daga jihar kano sai mansur daga jihar katsina gwani da gwani ne suka haɗa wannan kokowa wallahi gwani da gwani ne suka haɗa wannan kokowa wallahi gwani da gwani ne suka haɗa wannan kokowa wallahi tsakanin mansur daga jihar Katsina da kuma Abba Ibrahim daga jihar Kano dukansu gwanaye ne masu kallo dukansu gwanaye ne idan kuka duba duka masu lokaci ne kuma 'yan kokowa ne wato gwanaye shahararru a wannan lokaci tsakanin Abba Ibrahim daga jihar Kano da Mansur daga jihar Katsina Mansur Mansur daga jihar Katsina mansur daga jihar katsina abba abba hankali abba hankali abba refri abba abba abba abba abba abba daga jihar kano mansur daga jihar katsina abba daga jihar kano mansur daga jihar kaduna abba abba alkalin wasa duka ya yi wani nisu wato ya gargade su ya ce duka ba sa kokowa sa su yi kokowa domin su biya 'yan kallo a wannan final wannan kokowa dai final ce wallahi final ce final ce gol ake nema a wannan kokowa inda mansur yake karawa jihar katsina abba kuwa jihar kano yake bugawa abba abba kowa shakka shakka ake shakka shakka ake wallahi shakka shakka ake kowa tsoron shiga yake wallahi kowa tsoron shiga yake kai abba abba abba abba Mansur kai Mansur kai Mansur abba Shanka shakka wallahi kowa shakka kowa yake shakka shakka ake a wannan dambe a wannan kokowa tsakanin Mansur abba Ibrahim kowa ya san jihar Kano nauyin 85 jihar Katsina ce dai da jihar Kano nauyin 85 wannan kokowa wallahi ba wanda ya kaye kowa tsoron shiga kowa yake wallahi kowa tsoro yake kowa tsoro yake a wannan kokowa kowa tsoro yake masu kallon mu wallahi kowa ya san kowa wani kokowa mansur mansur daga jihar katsina abba daga jihar kano abba abba alƙalin wasa ya ƙara karkadarsu alƙalin wasa ya ƙara alƙalin wasa ya tara su har yanzu ba su buga ba abba wannan kokowa dai ba mu sani ba ko ta abotan abotan kaka ce kila dai abokai ne ba sa son su buga kila abokai ne ba sa son su buga to ka ji dai makaɗi ma yana ce muku dare yayi oh! to gashi nan kowa zai je nemi shawara ya dawo abba abba mansur abba mansur Abba Mansur Abba Mansur sun ba za a kokowar wallahi wallahi yanzu ne za a kokowar wallahi yanzu ne za a kokowar wallahi sun dawo wallahi sun dawo wallahi za a kokowar wallahi abba abba abba ya dauka abba ya dauka abba abba abba abba ya kai ya kai wallahi abu ya sai sura masir ya zabe wallahi abu ya kai sura masir ya zabe wallahi abu ya kai farmaki amma masir sai ya zame wallahi abu ya kai sura wallahi abu ya kai sura masir ya zame kayaba kayaba kayaba kayaba jihar katsina da jihar kano kai abba abba da mansur abba da mansur kai abba kai abba wallahi abba wallahi abba abba mansur katsina and kano state Katsina and Kano State. Katsina and Kano State. Katsina and Kano State. Katsina. Katsina and Kano State. To Abba. Katsina and Kano State. Ana cincina. Ana cincinawa. Ana ya kama gaba. Wallahi ba su ya kama gaba. kama kafa wannan abu ya kama kafa abu ya dau kafa wannan abu ya dau kafa wannan abu ya dau kafa wannan abu ya dau kafa wannan abu ya dau kafa la ilaha illallah wannan abu ya dau kafa wannan abu ya dau kafa wannan abu sai da ita wannan abu ya dau kafa sai da ita abu ya dau kafa wallahi oh ba oh ba Mansur Abba Mansur Abba Mansur Abba Mansur Abba Abba Abba Wala Abba Abba ya yi daukar wani wasa da gaske wallahi abu ya dauki wannan wasa da gaske abba mansur abba mansur abba mansur abba mansur abba abba zai daga fa abba zai daga fa abba zai daga fa abba zai daga fa wallahi abba zai daga fa abba zai daga fa wallahi ya ba zai na gaba oh wallahi gashi na wallahi ba abashe nasara abashe nasara da point abashe nasara da point wallahi abba yayi nasara da point wallahi abba yayi nasara da jibon wallahi abba ya da jibon gashi nan Aminu Ibrahim yana fafata wa jihar Edo a Musa Abdullahi kuma daga jihar Katsina Musa Abdullahi, Musa Abdullahi, Musa Abdullahi, Musa Abdullahi, Musa Abdullahi, Musa Abdullahi. Katsina State and Aminu Ibrahim Edo State Aminu Ibrahim Edo State and Musa Abdullahi from Katsina State Katsina State and Edo State. Hey, Musa Abdullahi. Wala Musa Abdullahi na gudu. Wala Musa Abdullahi na gudu. Wala Musa Abdullahi na gudu. Wannan kokowa je nauyin ɗari ne. Wallahi nauyin ɗari ne. Wallahi nauyin ɗari ne. Musa Abdullahi. Musa Abdullahi. Musa Abdullahi. Musa Abdullahi. Musa Abdullahi wallahi Musa Abdullahi da Katsina Musa Abdullahi da Katsina yana gudu Musa Abdullahi da Katsina yana gudu Musa Abdullahi da Katsina yana gudu Musa Abdullahi Musa Abdullahi Musa Abdullahi Musa Abdullahi abdullahi musa abdullahi musa abdullahi and ibrahim edo state musa abdullahi from Kasna. musa abdullahi shi ke sanye da jan wando shi ko amini ibrahim gashi nan amini ibrahim amini ibrahim aminu ibrahim Musa kai Aminu akali Aminu akali Aminu akali Aminu kai Araba wala Araba kai Araba wala Araba wala Araba eh wallahi ya kashe shi wallahi ya kashe shi wallahi Ibrahim wallahi Aminu Ibrahim ya kada Musa Abdullahi wallahi Delta ta yi nasara a zagayen farko wallahi je wato edo state ta yi nasara a zagayen farko edo state ta yi nasara a zagayen farko inda ta kada katsina state a zagayen farko musa abdullahi musa abdullahi musa abdullahi daga katsina musa abdullahi da katsina musa abdullahi daga katsina state an aminu ibrahim daga edo state an dawo zagaye na biyu an dawo zagaye na biyu eh musa eh musa musa ya bude wuta wallahi wallahi musa ya bude wuta wallahi musa ya bude wuta wallahi musa ya bude wuta wallahi musa ya bude wuta eh musa eh musa eh musa eh musa eh musa wallahi musa ya bude wuta wallahi musa ya bude wuta musa wallahi musa ya bude wuta wallahi musa abdullahi da katsina ya bude wuta zagaye na biyu wallahi musa ya bude wuta a zagaye na biyu ai musa ai musa ha ai musa gwagwa ta kare gwagwa ta kare ai musa wallahi musa gwagwa ta kare wallahi musa gwagwa ta kare ai musa ai musa Wallahi Aminu Ibrahim. Aminu Ibrahim. Aminu Ibrahim. Aminu Ibrahim. Aminu Ibrahim. Aminu Ibrahim ya kai aman tsar ga angura. Aminu Ibrahim ya kai aman tsar angura. Aminu Ibrahim ya kai aman tsar angura. Amin Ibrahim. Amin Ibrahim ya yi kaye. Ya kada Musa Abdullahi. Amma an ce wannan kaye bai yi ba. Wallahi Amin Ibrahim ya yi kaye. Amma an ce wannan kaye bai yi ba. To za mu jira alƙalan wasa. Mu ji abin da za su ce masu kallo. Muna jiran alƙalan wasa gashi an daga farar tuta. Wato alamar wannan kaye bai yi ba kenan. An daga farar tuta. alamar wannan kayi bai yi ba kenan to masu kallo bara mu gani mai alkalin wasa ta ce Alkalin wasa ya ce akwai wasa alkalin wasa ya ce akwai wasa eh musa abdullahi aminu ibrahim ay eh, musa abdullahi musa abdullahi musa abdullahi aminu ibrahim musa abdullahi aminu ibrahim musa abdullahi aminu ibrahim wallahi aminu ya sai ka roka ta ba zai mura hankali aminu hankali aminu hankali aminu amin ibrahim and musa abdullahi kano and delta state kano and delta state aminu ibrahim wallahi aminu ibrahim daga eh aminu aminu zai daga fa wallahi aminu sake daga fa wallahi aminu sake daga fa wallahi zole sai yake wallahi zole sai yake wallahi zole amini yake wallahi musa zole amini gaba yake ai musa musa abdullahi kokowa ta yi zafi musa abdullahi kokowa ta yi zafi musa abdullahi kokowa ta yi zafi za mu ga wanda ya nasara a wannan kokowa wallahi amini shi ya yi nasara wallahi amini ya yi nasara wallahi amini ya yi nasara aminu aminu aminu aminu a musa abdullahi aminu a musa abdullahi da kyau aminu ibrahim gaskiya ne a musa abdullahi aminu a musa abdullahi kallo ga shi jihar kano ne jihar kano jamilu bakwai daga jihar kano Jamilu bakwai daga jihar Kano Jamilu bakwai ya shiga rijiya wallahi Jamilu bakwai ya shiga rijiya wallahi Jamilu bakwai ya shiga rijiya wallahi Jamilu bakwai ya shiga rijiya Jamilu bakwai Jamilu bakwai Jamilu bakwai Jamilu bakwai Jamilu bakwai daga jihar Kano Jamilu bakwai daga jihar Kano. Eh Jamilu bakwai. Eh Jamilu bakwai. Wallahi sirrin kuma. Jamilu bakwai ya rike kafa. Jamilu bakwai. Jamilu bakwai. Jamilu bakwai. Jamilu bakwai. Jamilu bakwai. Wallahi Jamilu bakwai. Oh Jamilu bakwai ya faɗi Kano. Wallahi an kare jihar Kano a wannan lokaci. wallahi jihar Kano ta a wannan lokaci jihar Kano Thomas kallo an dawo an dawo oh, Jamil ba ku yaro kafa Jamil ya ku yaro kafa Jamil ba ku yaro kafa ya rike shi wallahi Jamil ba ku yaro kafa eh Jamil ba ku eh Jamil ba bakwai, eh Jamil ba ku wallahi ya turmusa shi wallahi Jamil ba ku yaro ba wallahi Jamil ba ku yaro wallahi da bin bakwai ya rama wallahi da bin bakwai ya rama wallahi da bin bakwai ya rama a wannan kokowa da kuke kallo da bin bakwai ya rama wannan kokowa wallahi ya rama wannan kai da bin bakwai ya rama wallahi wallahi da bin bakwai ya rama wallahi da bin bakwai ya rama to masu kallo yanzu ne fa za a yi kokowar inda kowa yana da kisa ɗaya ɗaya wallahi kowa yana kisa ɗaya dai wallahi ko eh Jamilu bakwai ya gara da gaba wallahi Jamilu bakwai ya gara da gaba amma ya rike shi wallahi ya rike shi yanzu zai yi kokowa wallahi yanzu zai yi kokowa ya rike shi ai ai oh, Jamilu bakwai ai oh, Jamilu bakwai la ilaha illallah la ilaha illallah Jamilu bakwai Jamilu bakwai kai Jamilu bakwai wallahi Jamilu bakwai ya dauka fa amma ya saki a wannan kokowa wallahi jamilu bakwai ya fa amma ya sake ta dole kai jamilu bakwai jamilu bakwai daga jihar kano jamilu bakwai ya leka ya shiga rijiya wallahi jamilu ya leka ya shiga rijiya wallahi jamilu ya leka ya shiga rijiya ai jamilu jamilu na so da kafa wallahi jamilu na so da kafa wallahi jamilu na so da kafa yanzu na ga kokowa take wallahi wallahi yanzu ne kokowa take wallahi masu kallo yanzu ne kokowa take eh Jamilu wallahi Jamilu ya gaba Jamilu ba an rike shi hannu biyu Jamilu bakwai Jamilu bakwai wannan kokowa dai ta yi zafi wallahi wannan kokowa ta yi zafi wallahi Jamilu bakwai daga jihar Kano Jamilu bakwai daga jihar Kano Jamilu bakwai Jamilu bakwai. La ilaha illallah. Jamilu bakwai. Jamilu bakwai. Jamilu bakwai kai. Wallahi Jamilu bakwai ya kai. Wallahi Jamilu bakwai ya kai. Wallahi Jamilu bakwai ya kai. La ilaha illallah. Wallahi Jamilu bakwai shi ya kai. Wallahi Jamilu bakwai ya da gol. Wallahi Jamilu bakwai ya da gol. Wallahi Jamilu bakwai ya da gol. wallahi jamilu bako ya da gol wallahi jamilu bako ya da gol wallahi jamilu ya da gol la ilaha illallah jamilu bako ya da gol wallahi jamilu ya da gol wallahi jamilu ya da gol jamilu bako ya da gol wallahi jamilu ya da gol daga jahar delta shafiu daga jahar delta gashi ya fara tambul daga shigowarsa wallahi wannan yaro gwani ne ga nan ya shigo a wannan lokaci shabiu shabiu to shabiu to shabiu an hura an hura shabiu an hura shabiu delta state an hura shafiu delta state hankali shafiu hankali shafiu je hankali shafiu hankali shafiu hankali shafiu shafiu daga delta state eh biyu eh shafiu eh shafiu eh shafiu oh shafiu eh shafiu je shafiu Shafiu kai Shafiu Shafiu ya rike masa ya masa ankwa Shafiu ya masa ankwa Shafiu ya masa ankwa wallahi Shafiu ya masa ankwa wallahi Shafiu ya masa ankwa wallahi Shafiu ya masa ankwa ya rike shi gam ai Shafiu ai Shafiu ai Shafiu ya juya shi wallahi kansa duk kasa wallahi ya tuntura shi wallahi ya tuntura ya nuna masa gogewa wallahi ya tuntura ya nuna masa gogewa ka jabiu hankali jabiu hankali jabiu gashi an dawo an dawo tsakanin shafi'u daga delta an dawo tsakanin shafi'u daga delta eh shafi'u hankali shafi'u oh shafi'u wallahi shafi'u yaran nan gogagge ne shafi'u ibrahim shafi'u ibrahim shafi'u ibrahim wallahi ya auna shi wallahi ya biyu ya auna shi

Eje biyu. Eje biyu. Eje biyu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Shafiu. La ilaha illallah Shafiu. Kai Shafiu. Mu tabbata Shafiu. mengu yakutoji ojaviwaigano wasauka wotoyaoka mwaipasatewaboi biyu auna ije biyu auna ije biyu auna ije biyu auna ije biyu auna ije biyu auna ije biyu kai ije biyu kai ije biyu Allah sarki ije biyu oh ije biyu kai ije biyu